Bismillahi Samila Alim mina shaidanir rajim Bismillahi Rahmanir Rahim. A ah, sunana Abdulhadi Dattijo Adahama da ni da Maulana Sheikh Abdulhamid Kamil Musa wanda aka fi sani da Malam Lalo ga mu a cikin makabara wacce ake kira Wali Mai Geza wacce ake ce mata makabartar Abbatuwa ko ta Kara. a ah, muna tare da ɗaya daga cikin hadiman wannan makabarta wanda zai yi bayanin sunansa zai mana bayani takaitacce akan wannan jawabi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni ne Aminu Bala Koki. Matsayina mai hakan makabarta mai hakan kabari da makabartar mai geza. Wannan annoba da take zuwa ake ta yi a gurin ta Allah ya yi mana Allah iji. Allah ya sauki. Eh. Muna To da Allah da Annabi da karan Juma'a zuwa yau kamar jana'iza nawa kuka samu jiya nawa kuka samu yau nawa kuka samu da Allah da Annabi. Kamar jiya mun yi kamar guda ashirin da Eh. yau ma mun yi kamar guda 21 yau wace rana kenan yau litinin kenan litinin 20 ga wata kenan go eh, jiya kuma 19 ga wata kuka yi to mu kuma da muke shigowa akalla a kasarar jiya kun ga shigowar mu sau nawa mun ga shigowar ku ya kai so hudu yau kuma kaga an shigo da safe da rana ma yanzu kuma gashi mun dawo ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da Allah wannan bidiyo mun yi ne domin ko Allah zai watsa shi ya kai ga shugabanni su gane cewa banda virus? akwai farashin lafiya da mutane suke ciki wacce ta fi karfin tunaninsu duk da ita annoba addu'a ake bukata kuma muna bukatar mahukunta do Allah do annabi su ta kiraye-kiraye ga malamai a cikin rediyo a fatashi a bada wani lakani na hasbunallahu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne a fitar da wasu adadin abinda za a yi ta gaya wa talakawa da kowa da kowa yadda za a yi ta roƙon Allah gafara abin ya wuce misali yanzu kaga dai sannan su kuma ma'aikatan makabartar suna cewa su ma a taya su da addu'a ba abin da suke ci ga nan tun ma suna karɓar sadakar har sadakar ta ƙare yanzu tukwa nema ta suke suna rasa da itatuwa suke yin jana'izar salamu alaikum da Allah wanda ya ji wannan to ya tura mahukunta ai a kai ruwan ruwa da ake karawa mutane da sufa na din nan su kayan hawan jini kayan ciwon shuga kayan yunwa duk a taimakawa al'ummar musulmi dan Allah a gaya mutanen gwamnati halin da talaka suke ciki malaminu mun gode maka amin da rasulullahi mallalu ba ka ce komai bane sai dai mu dai so mutane ya kamata dai wannan annoba a ta hasibunan lawani ni malakilu hmm. ko da guda tamanin ne hmm. ko guda hamsin a kullum Allah ya mana da wannan abu kuma hmm. abubuwa sun yawa wasifu sun yawa mace mace sun yawa saboda sabawa Allah da ake haka muna ganin a ta yin hasibunan lawa ni malakilu guda tamanin guda hamsin Allah ya dace da mu amin da rasulullahi to ni kuma mai magana Abdulhadi da Tizi Adhama salamu alaikum